mun zo ziyara aiki tare da 'yan uwana 'yan majalisa da kuma eh, in gabatar da wasu kasidu a jami'ar john hopkins da kuma eh, cibiyar nazarin eh, dangantakar kasashen waje ta amurka to kasidu a kan da mai na farko a kan matsalolin shugabanci a cikin kasashe waɗanda suke masu tasowa da kuma wannan kuma nashi ne a madadalar cibiyar eh, hulɗa ta ƙasashen waje ta amurka a jami'ar john hawkins kuma mun magana ne kan matsaloli na security eh, a cikin eh, matsalolin tsaro a najeriya da kuma ƙasashen afirka ta yamma to da ka ce shugabanci ina najeriya take nan tun da kana ɗaya daga cikin shugabannin Najeriya. Eh magana ta shugabanci jagoranci na gari wanda ke kawo ma kasashe zaman lafiya da ci gaba ba shugabanci wanda eh, shugabanni idan an zaɓe su za su zama wani abu daban ko kuma su zama kamar wani dodon bango ga al'umma ba. To namu shugabancin Najeriya ya za ka bayyana shi shi wani iri ne. A bayanin da gabatar na gabatar da shi akan cewa Najeriya kamar kusan mahiyancin kasashe waɗanda ke tasowa hmm. tana da nata matsaloli na shugabanci musamman yanayin da muka samu kanmu a kan cewa wasu daga cikin shugabanni idan an zaɓe su sukan manta da ainihin talakawa waɗanda suka zaɓe su da kuma menene dalili ko kuma abin da suka gabatar ma talakawa na cewa shi ne dalilin da suke son talakawa su zaɓe su a kan shi. Kana son kana shugabannin Najeriya sun manta da talakawan Najeriya ne koya? Na ce da yawa daga cikin shugabanni. Najeriya na cikin irin waɗannan shugabannin? A shugabancin da ake magana ba ana magana kawai shugaba mutum ɗaya. A ba wai na mutum ɗaya ba shugabancin eh, ƙasar gaba ɗaya. Nace da yawa akan samu. Najeriya na cikin waɗannan ƙasashen. Ai Najeriya tana cikin ƙasashe masu tasowa ne ai. Eh to idan haka ita ma tana da matsalar. Tana cikin cikin ƙasashe masu irin wannan matsalolin. A to bari mu koma kan Najeriya ɗan kanta. A kai mutumin PDP ne. Mm-hmm. Sai ga shi PDP ta rabu gida biyu. Mm-hmm. Me me za ka ce akan wannan? Ya sani na abinda ya kawo wannan ce na ce kuma har da samun jam'iyyar pdp ta rabu gida biyu a yanzu a najeriya shine rashin kyakkyawan shugabanci rashin zannawa a saurari mutane a yi a buɗe tsari na jam'iyya a ba jama'a dama kowa ya tafo ya gabatar da ƙorafe-ƙorafensa in yana da su a saurare shi a ɗauki mataki don a kyautu da jam'iyya a ga yadda za a iya tabbatar da cewa kowa an tafi tare da shi wato kamar yadda bayanan da kai yanzu bisa ga kasida da ka bayar ma wato Najeriya tana cikin kasashen da shugabancinta bai kai kawo ba. Ban ce bai kai ya kawo ba. A fannin demokradiyya. Amma, amma shugabancin yana da yana da matsaloli waɗanda ya kamata a duba don a gyara a tabbatar da cewa an samu shugabanci mai eh, ingantacce ga al'umma. nike jan rigima yancin ka talaka in ka nema sai a ce ka ja rigima shugaba in ya so adalci ya san duk yadda zai azama ya bi komai cikin masalaha ba lallai ba a tashi sama in kwasan zuwa rigima ka a zauna rigima bayan shugaba don shi ke da